zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai ɗin a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na takwas a wannan wata na Ramabana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku Ah, muna masu godewa Allah subhanahu wata'ala da ya bamu dauriya da juriya duk da cewa ana ruwan sama muka fito don yin tafsirin ƙur'ani din ah, kamar da na fara ambatawa waɗanda suke da niyya mai kyau da kuma jarunta su ne suke zuwa karatu a daidai irin wannan lokaci a ah, wanda yake malalaci ko kuma wanda yake bai ba wa ilimin addini muhimmanci ba daga ya ga ruwa zai kwanta a gida ayi magana ya ce ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma ya ce ai wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraji waɗannan ayoyi zai tuna amma waɗanda suke da jarunta da niyya ruwan na zuwa za su fito in an yi magana sai su ce wa wasari'u ila magfiratin min rabbikum suna ga wannan gaggawa ne zuwa ga neman rahamar Allah subhanahu wata'ala da aka irin wannan ruwa da ake mai yawa kuma kuka daure kuka fito karatu na yaba muku ina roƙon Allah ya inuwantar da ku karkashin inuwa gobe kiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa din cikin saba'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yau mala zilla illa zillu. mutane bakwai da ake inuwantarwa categories guda bakwai group group na mutane guda bakwai da ake inuwantarwa a ranar da babu inuwa sai wannan inuwa din dukkan rahama da Allah yake ina roƙon ya muku bilagiga ina sha'awan ana darasi wani irin jarraba ya faru irin wannan ruwa mai yawa da haka sai a gane mai yin karatun da gaske kuma a gane wanda ba da gaske yake yi ba da haka duk wanda aga fiskarsa nan alamar da gaske yake yi wanda kuma bai zo ba mai yiwa a samu wanda bai da lafiya mai yiwa a samu wanda baya gari amma mafiya yawa kuma to wanda yake bayyana ba da gaske suke ba Allah ya kare mu daga wannan ina ga saboda karfin ruwa din babu laifi a kulle windodi da kuma kofofi ko a jasu sai zama iya kofofin yamma kada za a bude ko a ah, kwanakin watan ramadan na gudana kame da muka sani watan ramadana jarrabawa ne hadithi da sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi ya inganta wanda ɗalibansa salim bin id al-hilali da ali hassan ali abdulhamid hafizahumullahu ta'ala sun kawo hadithin a cikin sifar saumin nabi annabi tsira da abinci sabbata a gare shi iya tare da sahabbai suka ce fasa'idal mimbara sai ya hau kan mimbarinsa ya taka ɗaya biyu uku sai suka ji ya ce amin amin amin sai suka yi mamaki babu wani mutum tare da shi ba a masa magana ba ba a tambaye shi ba ba a yi wata addu'a ba shi kadai yana cewa amin bayan ya daidaita suka tambaye shi me yasa muka ji kana amin sai ya ce ina amin saboda mala'ika jibril ya zo shi ya ce mini duk wanda ya riski watan ramadana bai yi ibadar da allah zai yafe masa ba bai yi ibadar da Allah zai yarda da shi ba Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa bi ma'ana Allah ya tsine masa ya ce sai na yi shiru sai mala'ikan ya ce kul amin ka ce amin sai na ce amin amin amin da wannan hadisi malamai na sunna ke cewa duk wanda ya riski watan ramadana daga farkonta ko ma zuwa ta amma bai samu kansa cikin jama'ar da Allah ya gafartawa ba to Allah ya tsine masa albarka shi yasa ya zama watan ramadan jarrabawa ne matukar ba mu yi abin da Allah zai gafarta mana ba Allah ya kiyaye to kwa lalle mun za mu yi abin da Allah zai tsine mana dan babu wani matsayi na neutral babu neutrality ya zama mutum baya nan baya nan a'a matukar mutum bai daga cikin wanda aka gafarta musu to ya shiga cikin wanda aka tsine musu babu wani group na jama'a taron jama'a da wanda ba su shiga cikin gafara ba kuma ba su shiga cikin tsinuwa ba babu su ɗayan biyu ne in ma an gafarta mutum in ma an tsine masa don haka watan ramadana jarrabawa ne mu yi iya kokari ya zama mun yi ibadu a wannan wata da Allah subhanahu ta'ala zai gafarta mana a ciki muna roƙon Allah ya gafarta mana ya yafe mana Allah ya ji tausayinmu ya amsa addu'o'inmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana muna roƙon Allah ya mana rahama ya saukar da albarka gare mu na'am jiya da ikon Allah mun fara magana akan aya ta ɗari da da ɗaya.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 السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار aya ta baya gabanin wannan Allah ya ce inna fi khalqis samawati lalle cikin halittar sammai wal da ƙasai waqti lafin laili wan nahar da kuma juyawan dare da rana la ayatin li ulil albab akwai ayoyi ga mutane masu hankali alladhina sune waɗanda yadhkuruna allaha qiyaman suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala junubihim da kuma a kwance a kan ɓangaren jikinsu wa ya yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh suna kuma tunani cikin halittar sammai da kasai rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba faqina azaban nar Allah ka kare mu daga azaba ta wuta mun karanta aya ta farko ta 190 muna tashi akan ta 191 ne waɗannan su ne ayoyi daga kanta inna fi khalqis samawat zuwa ya ayyuhal ladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun su ne ayoyin da aka saukarwa nabi tsira da aminci sabbata a gare shi kamar yadda muka yi bayani a baya a dare ya kwane na kuka ibnu umair rahmatullahi alai ya je wajen ummuna aisha radiyallahu anha matar annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce mata fa akhbirni bi ajabi shay ra'aitihi min rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ki bani labarin abun al'ajabi mafi girma da ke gani tare da annabi tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce ina faɗan wannan fabakar sai ta fashe da kuka bayan ta yi kuka sai ta ce annabi tsira da aminci sabbata a gare shi dukkan rayuwarsa abin al'ajabi ne amma daga cikin manyan mafi girman abin al'ajabi ta ce wata rana ya tashi iya sallah a cikin dare yana sallah yana sallah ta ce fabaka hatta balla taho. ya yi ta kuka har ya jiga gemunsa da hawaye gemun nan ya yi jagob da hawaye sallallahu alaihi wa sallam yayi ruku'i ya dago yayi sujada tace yana sujada yana kuka hatta ballal arda wa fi riwayatin hatta ballal yayi ta kuka a sujada har san da ya jika ƙasar ɗakin gaba ɗaya yana kuka yana sallah yana karanta waɗannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab tace har bilal ya zo masa ya samu yana kuka don ya kira shi zuwa ga sallan asuba ya samu fiye haltana kuka yake cewa manzon Allah me faru kake wannan kuka alaysa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar shin ashe ba Allah ya gafarta maka abin da kai na kurakuranka ba da ma wanda za yi nan gau ba Allah ya fi maka ba ya ce ya bilal afala uridu an akuna abudan shakura shin bilal ba zan so in kasance bawa mai gode wa Allah subhanahu wata'ala ba ya tambaye shi me yasa kake kuka ya ce laqad anzalallahu alayya laylata ayat wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha yace Allah ya saukar mun da wasu ayoyi ne a dare bonin Allah ya tabbata ga wanda ya karanta su bai yi tunani a cikin su ba bai zauna yayi ta tambayan kansa iya da jujjuya su iya ciro da darussan da ke cikin su bai ce bonin Allah ya tabbata gare shi waɗannan ayoyi kuma su ne hadithin bukhari da muslim ya bayyana cewa annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yana farkawa a bacci kamar yadda ibnu abbas radiyallahu anhu ya bayyana yana farka ba zai miƙe ba sai ya karanta wannan ayoyi inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman har zuwa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun yana kuma karanta su hadisin yace yana mutsuke idan su haka yana karanta su a kwance yana mutsuke bayan ya kammala sai miƙe tashi tukunna sai je alwala sai zo ya fara bautawa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi ayoyi ne na tunani ana buƙatar musulmi ya zama mutum ne mai tunani mutum ne wanda yake mai manufa mutum ne mai tsarin rayuwa mutum ne na duk abin da ya gani a duniya iya tunani a kansa ya san wannan abu ba don wasa Allah ya yi shi ba don haka waɗannan ayoyi sai Allah ya ce zuku yadhkuruna Allah qiyaman waɗannan ulul albab masu wannan hankali da hangen nesa masu basiran nan su ne yadhkuruna Laha suke ambaton Allah kiyaman a tsaye abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu yace suna sallah kenan wa qiyaman a tsaye lokacin karatu wa qu'udan lokacin tahiya wa ala junubihim shine a lokacin da suka gagara yin sallah a tsaye ko a zaune sai su kwanta kamar da hadisi yace salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin yi sallah a tsaye in ba za ka iya ba zauna in ba za ka iya ba kwanta yace wannan hadisi iya bayani akan muhimmancin yin sallah a tsaye ne idan ka gagara ba lafiya sai kai a zaune in ba za ka iya ba sai ka kwanta kamar yadda hadithin imran bin Hussein radiyallahu an riwaya na bukhari rahmatullahi alaihi ya kawo wasu daga cikin malaman tafsiri irin su muhammad bin ka'ab rahimahullah suka ce da allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ya kunshi sallah da wani sallah a ko ina suke a tsaye ne ko a zaune ne ko a kwance ne bakin su baya gajiya da ambaton Allah subhanahu wata'ala bakin su baya gajiya da tuna Allah subhanahu wata'ala don haka gabar da muka tsaya shine wa na fi khalqis samawati wal ard wa tafakkarun suna tunani a cikin halittar sammai da kasai kalman attafakkur tafakkur shine taraddudul qalbi ala shay shine jujjuya wanda zuciya take akan wani al'amari kai kadai sai ka zauna haka kana tunani akan saman nan ka tsaya kana kallanta zuciyarka na kallo don Allah duba yadda Allah ya kema da saman nan Allah duba yadda ya daga ta sama nan bi ghairi amadin babu wani tsarnu da aka tara sama babu wani karfe ko gwafa da aka tare ka tsaya kana kallo kuma ka kalli saman nan babu futur a cikinta babu inda aka ce ta fashe sun marji ilbasara karrata yanqalibu ilayka albasar khasi wa huwa ka tsaya ka kalli sama kai kadai Allah ya ce na sama a duniya bi hawa haru juman da lishayatin ka kalle ta dare yayi ga yadda Allah ya ƙawata ta da ado ga wata a ciki ka ga taurari kala kala ta kowane bangare kai kadai kana tunani sai ka ga ya ƙara maka imani tunani a cikin halittun Allah yakan ɗauko imanin ka daga duniyar takalidanci ya mai da kai zuwa ga duniyar yaƙini wato takalidanci imanin takalilanci kawai shine ka ka kaga iyayenka da kakanninka suna bauta wa Allah in an tambaya Allah ne sai ka ce Allah dai me dalili to haka muka jima ake fada ko ba aya ba hadisi ka tana ka gada to wannan shine imanin takalidanci imanin yaƙini kuma wanda zuciyarka ta duba ayoyin Allah ka gamsar da kanka lalle akwai Allah da ya halicci wannan wannan ba zai kansa da kansa ba ta za a ce saman nan ta yi kanta bayan gida ma bai yi kansa ba idan abu yana yin kansa to ka sai fege mana ka zana yi magana ka ce by nature zai gina kansa ai bai neca a bada lokaci gidan zai gino an taba barin fili aka gina gida ai daga ka bar filin ka shekara idan ka zo ka samu gini tunanin ka ma baya gaya maka cewa ginin shi ya gina kansa sai dai wanne ya kwace ma fili amma kai ka san ba zai gina kansa ba to da ka taraddudul kalb zuciyar nan mu rika duba abubuwan da Allah ya halitta sai su kara mana imani shek uh, ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alayhi cikin madarijus salikin da shek muhammad salih al-munajjid hafizahullah cikin silsilatu amalil qulub suka ce tafakkur kala kala ne akwai tafakkur fin nafs ka yi tafakkuri akan halittar da Allah ya maka dube yadda yi ka duba gaban da ke jikinka gaba 360 ne a jikinka dube yadda idan ka yake juyawa ka duba yadda kake rike alkalami kake rubutu sai ka rike alkalami kana rubuta wani abu kana rubuta wasiƙa bakinka bai faɗa ba ta yaya aka yi hannunka ya san me zuciyarka ke nufi kawai za ka rike alkalami kana rubuta wasiƙa haka har ka yi ka gama baka furta kalma ɗaya ba baka tunanin wata ayar Allah ta yaya aka yi hannu yake iya rubuta abin da zuciya ta kudura bata faɗe shi ba Bakin ka bai faɗa ba zuciyar bata furta shi ba ka bai ji ba amma hannun ka iya rubuta abin da ke ɓoye a cikin zuciyarka kuma sai ka yi ka rubuta ka tashi la ilaha illallah wannan shine at-tafakkur fi nafs kai kanka yadda aka kera ka sai ka yi tunani a ciki akwai at-tafakkur fi ayatillah fil kaun ka duba ayoyin Allah sama ƙasa rana <coughs> wata duwatsu da Allah ya halitta tsirrai da Allah yake fitarwa a cikin ƙasa launin ƙasa kala kala wannan iya daga cikin duka tafakkuri da zamu rika yi sai ya kara mana ayoyi don Allah ya haɗa tafakkurin nan guda biyu da na kawunan mu da na ayoyin nasa a Qur'ani da yace wa fil ardi ayatun wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fil ardi ayatun lil muqinin allah yace a cikin kasa akwai ayoyi ga mutane masu neman yaqini ga Allah ga mutane masu imani wa fi anfusikum a jikin kawunanku akwai ayoyin a yadda Allah ya halice ka akwai ayati afala tubsirun ba za ku bude ido ku kalla ba ba za ku yi bincike akan ayoyin da Allah ya halitta a cikin waɗannan ba bi ma'ana Allah iya nufin mu duba wannan halittan dai a jikin kawunan mu da sama da ƙasa sai ya ƙara mana imani da shi subhanahu ta'ala. a tafakkur din nan iya da fa'idodi da yawa kuma shi yasa za ga magabata sun bashi muhimmanci an samu ummu darda radiyallahu anha aka ce ma kana aktharu sha'ani abi darda radiyallahu an menene mafi girman al'amarin da abu darda yake a rayuwarsa me yafi aikatawa ta ce kana aktharu sha'anihi at-tafakkur fi ayatillah ta ce mafi girman aikin abu darda a rayuwarsa babu abun da yake a duniya da ya kai ya zauna shi kadai yana tunani a cikin ayoyin da Allah ya halitta ta ce zai zauna ya wuni wuri ɗaya yana tunani baya magana da kowa iya tuna yadda Allah ya yi sama yadda Allah ya kasa, yadda Allah ya halicce shi yadda Allah yake tafiyar da dare da rana yadda Allah yake fitar da tsirrai a ƙasa ta ce bayi da wani aikin da ya kai wannan shine at-tafakkur fi ayatillah wannan yake taimaka sahabbai kaga imanin su ya koma duniyar yaqini ya tabbata haka an tambayi matar abu zarri radiyallahu an menene babban aikin abu zarri ta ce aksaru sha'anihi aljulus fi nahiyatul bait ya tafakkar mafi girman aikin abu zarri sai ya bar tsakiyar gidansa sai ya koma can karshen gida sai ya zauna shi kadai yana tunani a cikin ayoyin Allah subhanahu wataala ta ce bayi da aikin da ya kai wannan alhassan ibnu abil hassan albasri rahmatullahi alai ya ce tafakkuru sa'atin khairun min qiyamil layl ka ware awa daya ka yi ta tunani akan halittun da Allah ya yi don ya ƙara maka imani ka gane ayoyin Allah a jikin halittanka a dukkan halittun sama da ƙasa da makamantansu ya ce wannan tunani na awa ɗaya da za ka yi ya fi ka kwana a dare kana ƙiyamun laili kawai ka ware awa ɗaya saboda za ka yi ƙiyamun laili ba kamata da mai ƙur'ani ke faɗa ba amma wannan zama da kai kana tunani akan ayoyin Allah sai ya ƙara maka imani baya ga wannan alfudail ibn iyad alaihi rahmatullah da kuma alhassan ibn abil hassan albasri rahmatullahi alai sun kara magana ɗaya da cewa attafakkur tafakkur mir'atun yurika hasanatika wa sayyi'atika shi tafakkuri tunanin nan da kake a cikin ayoyin Allah mir'atun madubi ne yadda kake ɗaukan madubi haka yake madubi ne da ke nuna maka kyawawan ayyukanka da munanan ayyukanka za ka zauna ka yi tafakkuri daga gari ya waye zuwa yau zuwa yanzu menene ne nake tsammanin Allah zai mun rahama kai na aljanna ka zauna kai tafakkuri a cikin me kai a wannan wunin gaba daya me kai na dare, me kai na kuskure me kake tsammanin a yanzu Allah zai iya maka rahama me idan kuskure faru kake tsammanin Allah zai maka azaba yau in ka mutu don haka suka ce a wannan tunanin ka rika ware lokaci a cikin awa 24 don Allah yan uwa musulmi ko minti goma sha biyar kadai mu fara warewa ba za ka yi aikin komai ba musamman bature iya da al'ada na cewa wai leja time to wannan dan leja time da zaka ware ko da minti goma sha biyar ka zauna kai kadai a minti sha biyar baka ka tadi da iyalinka baka ka tadi da 'ya'yanka ko ka zauna a falo in zai yi, ka fito inda za ka kalli sansanin sama ka kalli sama ka kalli ƙasa ko da rana ko a dare ka duba ayoyin Allah kai kadai ka sa wa sama ido kai ta kallo a cikin ta ka riga ta duba fa Allah ne halicci wannan sai ka ga imaninka yana karuwa kana kara samun yaƙini ga imaninka ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka tafakkur wani abu ne da yake madubi ne ya nuna maka mai kyau nuna maka mai muni a cikin rayuwarka wanda yasa magabata suna bashi muhimmanci an tambaye Sufyan bin Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayh yana tsaye shi kadai yana tunani sai ga ya fashe da kuka aka ce aina balak ina ka isa yace balaktu sirat daga inda ake zaune da shi har iya tafakkurin yanzu ya rasu an tashe mu a filin kiyama mun tsaya shekara dubu hamsin yanzu gashi a bakin siratsi da ake dorawa kan nama, wanda na bai ce a dakku mina shahari wa a haddu mina saif siratsin da ya fi takwabi kaifi ya fi gashi siraranta wanda kowa sai ya hau kai ya ketare ya shiga aljanna wanda ya fada a kasa ya shiga cikin wutar nama. yana tsaye yana kuka aka ce ina kake ce ya kaddara gashi a bakin siratin a filin kyama zai hau kan siratsin ko ya tsira ko ya fada dubai yadda magabata suke tafakkuri ka taba tunani akan zaka mutu mala'iku hudu su shigo cikin kabarinka ka sawara ga ka nan yanzu a rayuwarka ka rasun ga ka an tona rami an bunne ka Umar bin Khattab radiyallahu anhu a rayuwarsa ya taba tona kabari ba wai kabarinsa ba rami ya tona a gida kamar kabari in yayi sallan asuba ya dawo gama dan bautan Allah da ambaton Allah sai ya zo ya shiga cikin ramin sai ya kwanta yadda ake tona kabari sai ya kwanta a ciki sai ya dauki lokaci yana tunani saboda iya gaya kansa yadda ya sa kansa yau haka to wata ran za a zuwa a sashi a cikin wannan rami to me shirya ba ma ka sa kanka ba kai ka taba tunanin gagawanka yanzu an kinkimo an kawo kabari ka taba tunanin jiya ka wa ne shekaran jiya kun wa ne makabarta shekaran jiya wacce kun kai hajiya wance kun kai allajuwa ne ka gaya kanka ba wata ran kai za a kashe ba zai kai ta kai kowa kaman aluja ba wata ran sai an kai ka dan wanda ka kai yau shi ma wata ran ya kai wani aiki su daga duk wannan ba shine tafakkuri kai ta tunani akai zaka ga duk inda Allah ya magana akan halittar duniya ya yi magana akan ko halittar sama ko ya yi magana akan duniyar nan mayaudariya ce sai ya ja hankalin mu akan tafakkuri daga cikin abin da zai nuna maka eh, matsalar mu a yau daga cikin mafi girman matsalar yau masu mulki a Najeriya shine karancin tafakkuri babu abin da Allah ya jarabi masu mulki mu bayan rashin karancin imani wallahi kamar rashin tunani yanzu za ka je ka samu bature za ka ga bayi da addini amma iya da manufa saboda iya tunani manufarsa za ka ga idan ya tara kuɗi sai ga ya je gina wani gidan marayu a can ya yi wani charitable organization ka duba ainihin bill ai ba musulmi ba ne amma duba yadda duke suke yawo a duniya saboda suna da tunani suna da wata manufa da suke so su yi a cibiyar dan najeriya ne kadai mutum zai tara kuɗin da bai san me zai ba watannin baya famsa gera su a abuja aka samu kuɗi a akawun ɗinsa 86 biliyan naira biliyan 86 a cikin akawun don allah ina tunani ba ka da manufa sai ga ana tara kuɗi babu manufa kowace iri manufa mai kyau ko mai muni babu manufar ɗaya shine a tara kaddara manufar ka gina stadium ne to ka tara ka gina akalla za ka daina sata sai a huta ko to yan najeriya babu wani goal babu wani mission ko vision manufar shine a tara shi yasa har a koma zuwa ga allah ba a gama tara kuma ba sai ka rasa mai tasirin kuɗin a cikin al'umma saboda babu manufa in ba haka ba in akwai manufa don Allah mutum ya yi tunani mutum da ya ɗauki dukiyar da za ta iya ilmantar da gaba ɗaya Najeriya za ta iya gyara dukkan makarantun najeriya mutum ɗaya rana ɗaya da biro sai ɗauki dukiyar da dukkan marayun ƙasar nan za ta ɗauki nauyinsu na shekara goma musulmansu da wanda suke kiristocinsu da ma wanda ba su da addini mutum ɗaya sai ya ɗauka kuma a ya ɗaukan nan har ya koma zuwa ga allah bai zauna ya ci kuɗin bai yana ta ɓoyewa daga nan akawun zuwa can a canja suna akai akai can har ya koma zuwa ga allah bai ci ba me ya kai shi ga wannan saboda babu tunani in akwai tunani me za ka yi da shi rayuwar nan fa ko mai mutum ya mallaka a duniya a gida ɗaya zai rayu kuma a gida ɗayan nan a ɗaki ɗaya ne ɗaki ɗayan nan fa akan gado ɗaya ne gado ɗayan nan a wani bangare ɗaya ne duk girman gidan nan sai ka je ka za mutum a dan bakin gado ya kwanta duk sauran kawai amsa wani suna suke amsawa me yake kaiwa ga wannan saboda rashin tafakkuri kawai ka zauna ka yi tunani don allah kuɗin nan da kake ɗiba ka tara me za ka yi da su yau ga wani ya zauna yau bai buɗe baki ba wani bai yi suhur ba ga wani maraya ya bar makaranta bayi da kuɗi ga wani maraya ya bar ajin haddan qur'ani bayi da abin da zai biya kuɗin makaranta ga gonar marayu ta lalace ga marayu ba su da gida za a aurar da marainiya babu kuɗi ga sabin musulunta babu mai ɗaukar nauyin su don Allah tambayi kanka wannan kuɗin me zan yi da su ne menene manufa in akwai tunani ko babu addini ta ya za a yi mutum ya ɗabi kuɗin da za a sayi magani ko gyara asibiti shi kaɗai ya je cinye kuma wasu su je su mutu a asibitin saboda ba magani wani ya je ya mutu saboda babu likita saboda wani ya ɗebi kuɗin likita duk me kai mu ga wannan saboda babu tafakkuri ba ma tunani kawai rayuwar ake kara zube amma ba haka ba kai da kanka ko ba aya ba hadisi ai ka san akwai abun da bai dace a yi shi ba akwai zaluncin da bai dace a aikata ba da aran ma ba mu ko da ayoyi guda uku a qur'ani kaga yadda Allah yake baka muhimmancin tafakkuri wanda suke kariya da tafakkuri tafakkuri ko da kwaya uku a qur'ani duk ayoyin nan ko ba fassara ba yan uwa kowace dauko za ka ga sai Allah baka labarin duniya ko labarin halittun sama da ƙasa ko kuma duniya mayaudariya ce budurwar wawa ne in ka biye mata za ta kai ka tabaroka sai ga Allah ya kare da cewa liqaumi yatafakkaruna aran ma ba mu ko da ayoyi guda uku يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم تذكرون mm. an samu ɗaya kawo mana a yawaddu an takuna lahu jannatun a yawaddu an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al anha. النار وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون duba ko suratu yunus إنما مثل الحياة الدنيا إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام الفرس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن tadhakkarun jazakumullahu khaira waɗannan 'yan misalai ne a ran maka mana dukkan ayoyin su kare da ta tafakkaru na ya tafakkarun mu ɗauki kwaya ɗaya saboda ƙarancin lokaci a takaice mu ga irin yadda Allah ke so mu yi tunani ya ce inna ma abun sani kaɗai babu daɗi babu rage mafalul hayati duniya misalin wannan rayuwar duniya da ga misalinta ga parable na rayuwar duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne muka saukar da shi daga sama yanzu da muke gato ana ruwa to kamar ruwa muka saukar daga sama fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am sai gamu da nabatul ardi wato tsirrai na kasa daga cikin abun da ya'kulun nasu mutane ke ciwa an'am da dabbobi bi ma'ana sai ya samu ruwan ya sauko ya fitar da tsirrai masara wake gero da kuma ciyawa da dabbobi ke ci hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha har sanda aka yi ta ruwa gona ta yi kyau ya zama yabanya ta yi kyau ga masara ta yi goyo ta fara fitar da kai sannan kuma ga wake ya fara fitowa ga gero ya fara yin kyau ga kuma ainihin gyada ta fara yin kyau komai ga ciyawa ta daidaita wajen kiwon dabbobi Shi ne me hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha shine kasa ta dauki adanta wato yadda zaka je gona ka ga baka sha'awan tafiya saboda manomi akwai lokacin da yabanya ta kan yi kyau in ya je gonar baya sha'awan ya tafi saboda tsabar ta yi kyau to shine Allah ya ce kasa ta dauki adanta kenan komai ya zama cif cif yanzu ake tsammani sai ce wa zayyana kuma ta yi ado gaba ɗaya ƙasa ƙasar ta yi ado ko ina za ka ga gonar da kasan an zo an yanka ta ne an tsara ta kai ka ɗauka architect ne ya zo tsara yadda aka gina ta wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha wanda suke ma'abota gona suka ga yanzu kan sun gama komai yanzu su masu iko ne a kanta yanzu har an fara tunanin a ayin an sai da kaza zan sayi gida kaza zan gina kaza zan kuma gina shaguna waje kaza zan sayi mota iri kaza shine annahum qadiruna alaiha tsammanin ma lalacewa ba a yi kawai ana tunanin yanzu time ake jira lokaci ne kawai Allah ya ce a taha amruna lailan aw nahara sai al'amarin mu ya zo na bala'i ko a dare ko a rana faja Allah hasidan kawai sai muka girbe ta muka kone gonar gaba daya ka allam kana bil ams in ka zo baka ce ita ce jiya ka gani ba sai Allah ya ce kadhalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun haka muke ta bayanin ayoyi dan mutane su yi tunani Allah ya ce wannan ita ce duniya duk time da kaga ta bude maka kana jin dadi tana gaya maka ta kusa ta yi yaudare ka ne ta kusa da gama da kai duk time da kaga duniya tana haduwa kuɗi na karuwa maka a ɗakin ka akwai kuɗi a durowa akwai kuɗi ɗakin uwar gida kuɗi ne a cikin jaka ɗakin amarya kaza kaza ne kuɗin ma wani lokaci a gana musu ko kake tahowa da shi kana ga duniya ta yi daɗi ko to ta kusa ta yi dare ka kenan ta kusa da gama da kai. shi sa ba hausa ake cewa wai idan ganga ta ƙara zaƙi ta kusa fashewa duk time da ka buga ganga ka ji ta yi zaƙi to nemi sabuwar fata ka ji za ta fashe to haka duniya take dimo take kara maka zaki to kuma kana kara kusantan kabarin ka ne maka sani ba yanzu zaka fita a gida a ce ya kama hanyar ningi a zai je Kano a zai je Abuja sai a ce an dawo da gawarsa sai ka rika faɗa zuwa muka rabu da shi ba a nan fa zai wuce tsaya muka gaisa a nan fa zai wuce me dalili rayuwar ta kare to haka duniya take ka ne duniya ake turo maka ka ci da wuri ka koma so Allah sai ya ce wannan fa muna yi ne ga mutane masu hankali to me zai hana ba za mu yi aikin alkhairi da duniyar ba abin da ake nufi yabanya ta yi kyau. da ta yi kyau kafin ma a gama to tsara me za ka addini hidima da ita kar ya kare gina gida sayan mota yin kaza a'a wannan bangaren yabanyan na yi alkawarin na marayu ne wannan bangaren kuma na gajiyayyu ne wannan bangaren kuma zan sadaukar da shi ne na yi foundation kaza wannan kuma na iyalaina wannan kuma zan ajiye saboda noma shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu sai ka tsara komai akwai plan kuma a ciki akwai manufa ta addini to ko a wannan halin Allah ya kona gonar kana da lada saboda niyyarka ta alkhairi ne ba wai kawai niyyarka me i and myself ba ba kawai ni ni kuma ni ba a'a kana da wata niyya ta alkhairi Allah ya ce wannan ita ce rayuwar duniya in ka duba aran ma aya da ko ta biyu ba za mu yi magana kanta ba domin magana ayyawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin ta min tahtiha al-anhar wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi naran fahtarakat la ka duba wata magana Allah ya ce shin ɗayan ku yana so ya zama iya da lambu ko gona lafiyayye min na khilin na dibino wa anabin da inabi ta jirimin ta hatiyar anhar wanda gonar nan lambun nasa ruwa kawai ta ko'ina yana gudana babu fari wa asaba hulki baru shi kuma lambun na bukatan aikinsa shi kuma ya girma ya tsufa shekaransa ɗari da goma wa lahu dhurriyyatun du'afa ƴaƴansa kuma yan kanana ne a cikin su duka ƴan bani babu ne babu wanda ya kai aike shi gonar ma ya kai abinci balle je aiki a cikin ta shi ya tsufa ga gona ta kyau ya tsufa ba zai iya ba kuma bai da ƴaƴansa mai zuwa yayi wa asaba hau kenan isarun fihi narun tarakat ana cikin wannan halin iya tunanin me zai kuma sai Allah ya kawo ta sai ta kona gonar gaba daya kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tadafakkarun Allah yace muna muku bayanin ayoyi fa dan ku yi tunani ne wannan bai tace duniyar duk inda Allah ya ce ku yi tunani sai ka ga ya nuna maka duniyar nan ba komai bace kar ka bari ta yaudare ka aya ta ukun mu kara ko da wacce arama bai ka ba dubo ta magana da Allah yayi a cikin suratul hashir da ya dauko tun daga law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun Allah ya ce da zamu saukar da wannan qur'ani ba akan mutum ba ala jabalin akan dutse la ra'aytahu da kaga dutsen khashi'an iya tsoro mutasaddian yana tsatsagewa dutse yanzu mu saukar mu da kwani zai tsage min khashyatillah saboda tsoron Allah tsoron Allah na ilimi da yake da shi sai ce wa tilkal amsal waɗannan misalai na da rubu halina su muna buga mutane ne la'allahum yatafakkarun dan su wa'astu Allah ya ce in za a saukar da Qur'ani akan dutse zai tsage me yasa ana karanta mana Qur'ani ba mu girgiza ba wannan fa shine ya na dubai da Qur'ani yake yau idan yadda zaka ga a kasar mu ba wai ma addini ba ko da ba addini yadda aka wayi gari kasa ta lalace da sace sacen dukiya corruption ta ko ina scandal wallahi al'azim ko da mutum bai da addini in iya da tunani ba zai abin da yake ba ka duba irin skandal da aka yi a nepa tun a wani rijim da ya gabata irin kudin da ya bata a wannan wurin akan za a gyara wutan kasar nan biliyoyi na daloli ka duba kudin da ya bata a halibaton ka duba magana ake na biliyan biliyan wannan karon kuma yanzu an ma daina maganan biliyan triliyan ake yi duba fuel subsidy removal da aka yi wanda mutane suka ce ba sa so a kara kuɗin mai aka yi ta zanga-zanga har wasu ka rasa rayukansu to duk kuɗin da ake tunani an tara na wannan subsidy wajen 2.7 trillion ba fa biliyan ba trillion kuɗi ya tafi a banza kuma sai ya ga masu taron sai ka rasa me mutum zai yi ne a gida a abuja sai ka je ka samu mutum shi ɗaya yana da gidaje sun kai ɗari a cikin abuja me zai da su don allah in mutum yana da ko babu addini me zai da shi a kuma ƙauyensu babu ruwan da za a sha a ƙauyensu babu bohol ɗaya mai aiki a ƙauyensu marayu ba su da kuɗin makaranta a ƙauyensu a cikin ajujuwan firamaren ƙauyensa shi mai gida ɗarin za ka je ka samu yara na karatu ko mincin karatu ba cikin ajin a ƙauyen za ka je ka samu ajin ya yaye haka ake karatu a cikin ajin a yaye a ƙauyen za ka je ka samu asibitin babu likita ko ƙwaya ɗaya amma iya da gida ɗari a cikin abuja kuma bai san me zai da su ba don allah ko babu addini ba mu san ya kamata ba bature addini yake da shi abin da birge yake addini yake da shi duba duk duniya yanzu babu inda kuɗinsa bai shiga ka duba yadda yake ta zuwa afirka har inda kansa yake zuwa yake kashe saboda iya da wata manufa akalla wai yana so akalla wai ya taba rayuwar wani mutum ya ji daɗi in kai magana sai ce wai yana so ya bringing happiness to mutane wai ya sa ku ji daɗi kai da kake da addini ake so ka shiga aljanna har wanda yake yin abu don ya ji daɗi ya fi ka kai mai addini rashin tunani ya sa wasu ababe suke faruwa inda muna da tunani kawai ka zauna ka tuna sai ka rasa to me fa'idan wannan menene zai amfane ka da shi wa na fi khalqi samawati wal ard suna tunani a cikin halittar sammai da kasai fi khalqi samawati sammai bakwai din nan wal da kasai jiya mun fara magana akan halittar su tun daga abin da ya shafi the big bang theory sama nan da muke ganin ta bincike na zamani daga bayan nan kamar shekara sittin zuwa saba'in da aka fara 1925 christian era da wani mutum ya fara sunansa edwin hubbard ya bayyana cewa sama tana expanding wato sama tana iya buduwa tana buduwa tana buduwa ba sai take waje ɗaya ba tana iya karuwa yadda kasan abu yana expanding haka kasa take buduwa tana kara faɗi lokacin da aka yi wannan bincike ya kammala a duniya sai aka ce wannan shine asalin the greatest intellectual achievement discovery kenan ake magana akai na wannan sanctuary wato ana ga a karni guda da ake magana babu wani binciken da aka yi a duniya a wannan karni da muka fita a cikinsa a shekara ta dubu biyun nan ba a yi wani bincike da ake ga a duniya ya zama gagara ba dau ba irin gane cewa sama na buduwa tana buduwa tana buduwa bayan an gama binciken duka binciken kammala shi da aka yi al'amarin shekara 30 ne ko 40 wanda ya kammala binciken a jamani ne an ba shi Novel prize ana ga yayi binciken da duk duniya ba ta sani ba sai zama qur'ani yayi magana akan wannan aran ma wasama abane na habi aidin wasama abanaina habi aidin wa inna lamusi'un Allah yace a ayi ta saman nan banaina ha mun gina ta bi aidin da hannayen mu wa inna lalle mu lamusi'una masu wasa'ata ne wa inna lamusi'un kaga sai kira musiuna ba ma fi'li bane wannan ya kira shi azanin me ismul fa'il ne wa inna la musiuna mu din nan masu wasa'a ne daga kalman wasa'awa ne wato masu yalwata ta ne Allah da kansa yace muna yalwata sama bi ma'ana muna me tana expanding kenan amma a duniya gani ake an binciko duniya abin da ba ta sani ba ga Qur'ani yayi magana a kansa sama da shekara 1400 lokacin da babu telescope babu komai amma duniya tana tunkaho duk wani menene wa ya na fi khalqi samawati wal ardi cikin halittar samai da kasai ne rabbana ma khalaqta hadha batila Allah baka halicci wannan samai da kasai batila dan wasa ba an fassara al batila a cikin malaman tafsiri kamar ibnu abbas ya ce abathan ibn mas'ud ya kira shi da cewa ya Allah baka halicci wannan dan walakanci ba an fasare Allah baka halicci wannan dankariya ba alkadhib duka ya dauka a cikin malaman tafsiri daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'ina don haka ya Allah baka yi sama da kasa don ayi wasa ba baka yi sama da kasa don ƙarya ba ya Allah baka yi sama da kasa don walakanci ko don rauni ba ma khalaqta hadha batila ka halicci wannan da wata manufa ne sammai da kasai don mutane su gani ya kara musu imani suwa kenan su ne azzakirina Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim azzakirin Allah shine tafsirin ibnu abbas maimakon Allah dina yadhkuruna Allah su sai ce me liulil albab azzakirin Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim waɗannan mutane masu ambaton Allah masu hankali da ke tunani cikin halittar samai da ƙasa nan da ake magana suna cewa ya Allah ba halicci wannan dan wasa ba sama da ƙasan nan aya Allah ayoyi ne a ciki da ke tabbatar da tauhidin ka na rububiyya yake nuna cewa kai ka halicce su kuma a halittar nan akwai darasi mai girma ga mai imani wannan shine abin da mai imani ke fada rabbana ma khalaqta hadha batila amma waɗanda suke kafirai Allah me yace suke fada su suna dauka batilan Allah ya sa halicce su أرمى بسم الله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا jazakumullahu khaira Allah ya ce me ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma batila Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa don wasa ba ko don isgili ko don wargi babu ko ɗaya sai ce zalika zannun ladina kafaru wannan mummunan zaton na wanda suke kafurai ne su ne suke ga sama da ƙasa kawai abin amore ne ba sa tunanin ayoyi ne Allah wal ladina kafaru minan nar Allah ya ce boninsa ya tabbata ga kafarai na wuta gobe kiyama don haka masu imani sun san halittar sama da kasar nan jama'a ya dace ya kara mana imani babu lokacin kawo ayoyi mu duba yadda Ibrahim alaihi salam ya ta kallon sama da kasa iya kallon rana da wata yana magana a kayin su wannan me dace nuna mana ya nuna mana cewa hatta annabawa tun ba a yi wahayi gare su ba suna kallon rana da wata suna daukan su a matsayin bayan Allah ne su wata ala. kuma suna cewa ah, waɗannan din su ba Allah bane rana ba Allah bane wata ba Allah bane tun da su ba Allah bane to akwai wanda ya su wanda ya ya dace a bauta ba wannan ita ce fitar dan adam kai ka san saman nan ba wasa bane kasan nan ba wasa bane duk abin da Allah ya halitta yakan kyautata halittarsa Ya yi wani abun al'ajabi don kai in ka kalla sai kara maka imani ragumi kada idan ka ɗauki halittansa ya isa ya kara mai imani imani duba girman ragumi ragumi dabba ce mai haƙuri duk girman raƙumi zai iya rayuwa a cikin jeji yana cin kaya abinda dabbobi ba sa iya ci zai iya shan ruwa ya ɓoye sauran ruwa a cikin rizabuwa nasu a garin bayansa ya yi kwanaki da yawa babu ruwa bai dame shi bai na rayuwa da wannan gashi da hakuri duk girman rakumi yaro karamin ka bashi giya sai ja rakumi ka inda yake bukata sai dauke shi kashi duk inda yake so Allah Allah ya mana magana akan sa ko cikin sotil gashi a aran ma أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر إنما anta mudhakkir jazakumullahu khaira Allah yace afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat mutane ba za su kalli raƙum yadda aka halice shi ba wa ila sama'i kaifa rufi'at su duba sama yadda Allah ya daga ta wa ila al-ardi kayfa sutihat wa ila al-jibali nusibat su duba duwatsu su ga yadda Allah ya kafa su dan Allah ka je ka yawo gari gari ka kalli dutse ka je nan kaltungo zuwa billire a jihar Gombe ka je ka ga yadda Allah ya zuba duwatsu ka kalla iya ka. ka je jihar plateau ka kalli duwatsu daga nan ka kama hanya kana tafiya ka kalli duwatsu yadda aka tsaga su aka cire hanya wannan na kasar ka kenan banda kuma wanda ba na kasar ka ba wa ilal ardi kayfa sutihat ka duba kasar ne yadda aka shimfida ta ka yawo har ka gaji akan ta Allah ya ce inna ma anta mudhakkir kai wa'azi kai mai wa'azi ne mai tunatarwa ne waɗannan guda hudu ba a banza Allah ya kira su ba mu yi tunani a cikin su halittar raƙumi halittar sama duwatsu ƙasa Allah ya ce fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaitir don haka ma khalaqta hadha batila Allah ba ka halicce su dan wasa ba wannan yace me zalika dhannul ladina kafaru tunani ne kawai na kafare amma mai imani ba yadda za a yi ka rika ware lokaci kana kallon sama da kasa face imanin ka ya karu kai ka zauna kawai ka kalli halittar kanka ka duba yadda Allah ya halicci hannayenka yau da Allah ya ga dama sai ka kamar maciji amma bai yi ka haka ba ka duba ya ce duba kanka wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum a jikin kawunanku Allah kuma ya ce awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqa Allah bismillah awalam yatafakkaru fi anfusihim hmm. ma khalaqa Allah as-samawati wal arda wa ma awalam yatafakkaru fi anfusihim Allah yake ce mana mutane ba za su yi dubi ba fi anfusihim a jikin kawunan su kawai ka zauna ka kalli kanka yadda Allah ya halicce ka shi kansa zai kara maka imani yadda Allah ya halicci kanka yi idonka yayi hancinka yayi kunnanka yayi bakinka yayi hannuwanka yayi kabarka ya baka dama ka duba yadda kake magana kawai da ka bude baki sai ka rika faɗan kalmomi baka san yadda kake faɗan su ba yanzu kawai yin magana kada sai ka rama imani da Allah yanzu na zaune bude baki kawai nake ina faɗa kana kallo na kana fahimta babu wata na'urar da aka kulla kaza da kaza ta yi sai ka yi in ka ga daman tsaya sai Allah ya baka ikon tsayawa in za ka yi kuma sai baka ikon buɗe ka ci gaba da yi ko mai fahimta ka mai jin yaren iya fahimta ma khalaqta hadha batila Allah ba dan barna kai wannan ba sai ya ci gaba da cewa subhanaka tsarki ya tabbata gare ka fakina azaban nar Allah ka kare mu daga azaban wuta bi ma'ana wannan abin da yake gaya mana dukkan ayoyin nan da muke gani da Allah ya halitta fil kaun dukkan waɗannan creations in the universe wannan creation in the universe da muke gani a duniya abin da ake bukata musu mana su sa mu samu imanin yaƙini sai mu yi aikin kwarai mu nisanci sabon Allah sai kuma mu yi addu'a Allah ya kare mu daga wuta shine manufar kawai mu yi addu'a mu yi imanin yaƙini wa bauta Allah mu yi addu'a Allah ya kare mu daga wuta shine subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wannan tsarkake Allah ne subhanahu wataala tsarki ya tabbata gare ka da wanda suke maka tarayya da wani da wanda suke ga rana ko wata Allah ne ga wanda suke ga sama ko kasa Allah ne fakina azaban nar Allah kare mu daga azaban wuta sai ya ce me rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzayta hmm. wa ma lidh min ansar jazakumullahu khaira rabbana ya mahalicinmu naka lalle kai man khilin nara wanda ka shigar da shi wuta a akhzaita haqiqa ka kunyatar da shi wa malil zalimina azzalumai ba su da min ansar wanda yake mataimaki a waɗannan jerin gwanan ayoyin sanda Allah ya kira rabbana rabbana sau biyar kaga na farko yace wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta haza ɗaya kenan na biyu sai yanzu rabbana innaka man tudkhilin nara na uku na gaba rabbana innana sami'na munadiyan na hudu rabbana faghfir lana na biyar rabbana wa atina ma wa attana sanda Allah ya kira rabbana rabbana rabbana rabbana rabbana sau biyar saboda ya ja hankalin mu yana mana muhimmancin tabbatar da rububiyya tasa don kalmar rabbu ishara ne na cewa Allah shi ya halicci komai da kowa to wannan yana maka tauhidi ne na ainihin mai rububiyya ka kadai tabbatar da Allah shi ya halicci komai da komai me iya yiwa ne ka ce ai mutum ne yayi fanka mutum ne yayi microphone mutum ne yayi computer mutum ne yayi wannan mobile phone din eh mutum ne yayi su shi yayi isu amma da me yayi yayi aiki da sinadarin abin da Allah ya halitta ne yayi yanzu wanda ya hansad yayi hansad daga babu ne san da ya hada wani abu da wani abu yayi shi sa qur'ani da ya zo bai ce mana kawai Allah al-khaliq bane huwa Allahu al-khaliqul bari'ul musawwir bai ce Allah al mai halitta ne kadai ba sai ya ce Allah al-bari ne shine mai kirkiran halitta al ne alhamdulillah fatir samawati wal ardi kalman alfatir shine wanda yayi halittan bai taba gani a wajen kowa ba gabanin yayi ba a taba yi ba kuma al Allah al ne albadi iya ma'anan Allah ya kirkiro halitta. wannan innovation na halitta din na technology halitta Allah bai gana kowa ba shi ya fara zuwa da ainihin wannan innovation na technology din gaba daya amma duk abin dan adam ya a duniya sai ka ga aiki da abin Allah ya halitta yayi dole sai an yi aiki da sinadarai tukunna a yi mota sai an yi aiki da abinda ya fito a jikin bishiya na roba tukunna a yi mobile phone sai an yi aiki da kaza da kaza na metal tukunna a yi karfe duk abin da dan adam ya yi sai ka ga aiki da sinadarin abin da Allah ya halitta sai ya wani abu wannan ya sa dan adam ba asalin cikakkiyar halitta yake ba sai dai yana daukan wani abu ne daga wani hali ya mai da shi zuwa ga wani hali amma Allah kuma duk abin da yi bai dauko na komai ya hada da shi yayi ba shi ya kirkira abun daga babu idan ko mutum yana so yana yi halitta to ya yi abin daga babu a ga yayi abu daga babu ya ce ba zai aiki da ruwa ba ba zai aiki da wata bishiya ba ba zai aiki da wani roba ba duk wani abin da yake existing a bayan kasa. in dai an samar da shi a bayan ƙasa dan adam ya ce ba na bukatansa haka kawai zai zauna babu komai sai yi wani abu zai yi a shi kenan dan adam ba shi ne mahalicci ba to shi yasa Allah ya ce shi rabbana ne shi yake da rububiyya shi ya kirkiri halittan komai without copying ba tare da ya kwaikwaya daga wajen kowa ba rabbana innaka man tudkhilin nara ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta faqad akhzaita haƙiƙa ka tabar da shi daga kalman alkhizyu ne khaziya yakhza khizyan so da duk wanda ka shigar da shi wuta haƙiƙa ka mai kunyatar da shi ana fasara alkhizyu da alhaya ana fasara alkhizyu da kaskantarwa ana fasara alkhizu da walakantarwa za ka iya cewa ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka kaskantar da shi ka tabar da shi ka walakantar da shi ka kunyatar da shi wa malil na min ansar azzalumai ba su da mataimaka abdullahi ibn abbas radiyallahu an yace azzalimun azzalumai da ake nufi a wannan aya yace sune almushrikuna saboda azzulmu iya zuwa da ma'anan ashirk kamar yadda kissan lukuman ta bayyana mana cikin sosai lukuman ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya kai dan dana inji luqman la tushrik billah kar kai wa Allah shirka inna shirka lalle shirka la zulmun azim zalunci ne wanda yake me mai girma sai ce inna shirka la zulmun lalle shirka zalunci ne ashe shirka zalunci ne kuma qur'ani yace alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn ibn mas'ud radiyallahu ya ce mun ɗauka azzulmu shine ɗan karamin laifi na wadu'u shay fi ghairi muhallihi ashe asalin Azulmu da ake nufi a wannan aya shine ash-shirk alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi shirkin wanda suka yi imani cikin imanin su babu shirka ulaika lahumul amn wannan suna da al'amnu suna da amintuwa wa hum muhtaduna kuma sune shiryayyu Allah ka sa mu a cikin su mu zama shiryayyu don haka azzalimuna a qur'ani yakan zo ya dauki ma'ana na me kenan ma'ana na shirka don haka wannan aya ta kara bayyana Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ke cewa tana magana ne akan waɗanda suke shiga wuta su tabbata kuma asali wanda suke shiga wuta su tabbata su ne mushrikai shi yasa ce rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita kuma wa ma min ansar ba su da mataimaki mushrikai shine in dai mushriki ya shiga wuta babu ranar fitansa shi yasa mafi girman zunubi a wurin Allah shine shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wurare guda biyu a cikin suratul nisa ko kuma innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar sai ce me wa ma lizzalimina min ansar kaga irin karshen wannan ayar innahu may yushrik billah lalle wanda wa Allah shirka faqad harrama Allahu alaihi aljannata Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu nar mako masa wuta ne sai yace wa malil zalimina min ansar azzalimai ba su da mataimaka kaga anan ma sai ce wa malil zalimina min ansar bi ma'ana wa malil mushrikina min ansari mushrikai ba su da wanda zai zo ya kare su daga wuta gobe kiyama shi yasa jama'a duk zunubi ana tsammanin Allah zai yafe maka amma karka kuskura ka mutu akan shirka yau shirka ya zama ruwan dare zuwa wurin boka zuwa wurin matsafi zuwa wurin dan duba duk wannan nau'in shirka ne kawai shirka shine musawatu ghairillahi billahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita Allah da wani Allah cikin haƙƙin Allah shine shirka yawa ko wanda yake ga dan adam zai masa abin da Allah bai masa ba dan adam iya ga zai iya masa Allah ma in yaki akwai dan adam da idan an kama kafa zai sa Allah sai yayi akwai wanda yake tunanin in ta je wajen boka zai iya sa ta aihu ko Allah bai ba ta aihuwa ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa dukkan nau'in shirka manzon Allah baya barin a kai wani sabi ya zo Manzan manzon Allah in sha Allahu wa shi'ta in Allah ya so kai ma ka so yace subhanallah ja'altani lillahi niddan har kana sa ni kishiya ga Allah yace in sha Allahu hada in Allah ya so dai shi kadai ta ya zaka ce in Allah ya so ni na so ni kuma wa kaga annabi da kansa ko a lafazin baki in aka yi kuskure na shirka annabi baya shiru a lafazin baki sai ya gyara sahabbai saboda shirka fitina ne shirka bala'i ne wanda ya mutu akan ta wuta zai shiga <clears throat> Allah ya kare mu daga shirka ya rayar da mu akan tauhidi ya ba mu ikon wasuwa da waɗannan ayoyi na Allah yana nasiha ga yan uwana da Allah ko minti sha biyar kullum mu rika warewa ko ma cikin falonka in akwai fili a gidanka ko ma lambu je ka zauna minti sha biyar ka kalli sama da ƙasa kai tunani akan halittanka kai tunani abin da Allah ya halitta a cikin ruwa wanda ya akan tsandauri dabbobi da ke jeji ka zauna kai tunani akai za ka gane lallai akwai Allah subhanahu wataala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 malam mai tambaya ta farko yana tambaya ne dangane da darasin da malam ya yi jiya yake cewa a wato wuraren da suke ganin rana na tsawon wata shida ko wata takwas ko dare yake cewa malam yaya sallan su zai kasance da kuma shan da azumin su kasancewa ba a shan ba a baki sai rana ta faɗi malaman lijnatu da'ima lil ilmiya sun ba wa irin waɗannan fatawa da irin yadda manzon Allah ya bada fatawa akan in dujal ya zo za a yi kwana ɗaya da yake kasana kaman shekara ɗaya kwanansa na biyu dujal kaman wata ɗaya kwanansa uku kaman na sati sauran kwanakinsa talatin da bakwai cikin arba'in da zai yi kaman sauran kwanakinmu sabai suka ce manzon Allah ya za a yi a sallah sai ya ce faƙi durula ku kaddara kalman kaddara abin da ake nufi shine sai ku duba kala biyu ne in kuna da wani time da kuke dan samun dare da rana na awoyi to sai ku ɗauki wancan time da ya wuce gabanin wannan ɗin ya zo maybe a baya kun yi wannan ku yi awa goma na rana awa sha hudu na dare ko kuma awa goma na dare awa sha hudu na rana sai kuma bayan nan sai ku samu wani yanayi da ake wata shida dare ko wata shida rana to sai ku ce to ai wata biyu da ya wuce muna samun dare awa goma rana awa sha hudu don haka sai ku rika azumi dare awa goma rana awa sha hudu sai ku koma ku ɗauko wancan watannin bayan sai ku rika aiki da su har azumin ramadana ya kare na ɗaya na biyu idan ba ku da wannan tarihi kusa da za ku yi sai ku duba ƙasar da tafi kowace kusanci da ku da suke da yanayi na awoyin dare da rana kwadankwaci irin wanda muke da shi to sai ku kaddara idan ƙasar tana yamma da ku ne to ana tsammanin su riga ku shan ruwa sai ku kaddara to bayan sun sha ruwa da minti talatin za mu sha sannan a lokacin buɗe baki ana tsammanin mu yi mai su mu buɗe baki to bayan sun kammala buɗe baki da minti talatin mu ma za mu kammala to shine faqdurla ku duba wanda suke kusa da ku sai ku rika aiki da irin nasu kuna ƙara adadin mintoci wanda kuke ga yanayin ya dace a wajen ku inda komai iya tafiya daidai a lokacin haka ya dace ya kasance to haka wannan shine ka'idan yadda ake yi wallahu ta'ala alam sai mai tambaya sai biyu ke cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya insha Allah yake cewa malam a mutum ne takardar boyi ya samu aiki har yana karɓar albashi ya matsayin wannan albashin da yake karɓa ko kuma ya amfani da takardar wani ya samu aiki Sheikh Abdullahi bin Bas rahmatullahi alaihi yace aikin haramun ne albashin an ci an cire ba an ci haramun ya dogara da hadisin Muslim da manzara ke cewa man ghashana falaysa minna duk wanda ya mana ghish 419 duk wanda ya mana cewa cewa baya tare da mu da wannan hadisi ya bada wannan fatawa cewa aikin gaba ɗaya haramun ne wallahu ta'ala alam sai wannan take tana so ne ma ya ja wato hankalin mijinta da kuma sauran mazaje masu irin hali irin nashi tana bin sa bashi ne wanda duk bashin da ya wato ya ci tana rubuta, sai takardan ya bata da ta matsa masa ya biya sai ce sai ya tambaye malamai shine take neman malamin da rika jan hankalin mazaje wanda suke cin bashi ba sa biya to dan uwa tun da ka kira da sunan bashi ba sadaka ka nema ta baka ba kai kokari ka biya ta wannan shine abin da ya dace a shari'a tunda da sunan bashi ne sunansa bashi ne a wurin Allah subhanahu wataala sai ka yi gaggawa ka biya ta gabanin ka je tukunna a maka sallah kai kabari ka shiga cikin damuwa saboda hadisin muslim annabi yake cewa nafsul mu'min mu'allaqun bid-dayn hatta yuqda anhu ran mu'mini in an cire ana daura bashin da ake bin sa a jiki ba a warware ransa a jikin bashin har sai an biya mar bashin a duniya in ba haka ba yana kabarin amma akwai bashi a daura a jiki Allah ya kare mu daga wannan na'am sai wannan tambayar kusan kowane shekara tana maimaituwa dangane da kuɗin riba yayi ajiya ne a kuɗin a banki sai aka yi masa kari shine ke tambayar malam ya da wannan karin na sha amsa kamar yadda ya faɗa malaman lijnatu da'ima lil buhuth ilmiya Allah ya musu rahama haka ibn Uthaymeen rahimahullah yi magana akan matsalan ko cikin labin sana'a sharhul mumti ala zadil mustaqni ya kara maimaita wannan a cikin fatawa min al-harmil makki cewa an kara ma kuɗi a cikin na interest in ka kai kuɗi a bankin saboda darura sai ka kara maka interest ya ce cin interest din haramun ne sai malaman lajina suka ce to in ka bar kuɗin kuma mai yiwa ya taru yayi yawa abokin gaban ka ya ɗauka kuma ya nasara da shi a kanka suka ce ba za ka bari ba sai ka ɗauki kuɗin sai ka ba wa wani a matsayin me ba a matsayin kyauta ba a matsayin sadaka ba sai ka ba wa wani a matsayin ba za ka ce ba wani ba uwa ko uba ko wa ko kani ko mata ko ɗa ba wani kuturu ne ko makaho gabanin ma ya ce maka na gode sai ka wuce abunka ba a cewa sadaka saboda inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah mai tsarki ne baya karba sai mai tsarki wannan ko bai da tsarki amma sai malamai suka ce duk da bayi da tsarki ba za ka samu ladan wannan kudin ba sai dai kuma tsoron Allah da biyayya ga Allah da takawar da ta sa ka kaki cin kudin kana da iko ka bayar ana tsammanin Allah zai maka rahama kuma rahamar Allah muhimmancin ta yafi ma ladan muhimmanci wallahu ta'ala sai akwai wanda suka rubuto takardar neman addu'a a wurin malam da sauran yan uwa musulmai a kowane rubutu yana neman addu'a ta musamman saboda wata bukatarsa da take wato yake nema a wurin allah sannan kuma akwai dan yaro da yake kwance a asibiti shi ma yana neman addu'a ta musamman a wurin malam da sauran yan uwa musulmai da kuma wanda court yan court suka kama shi wato secret society sai kuma wanda ya yi wa'azi a gidansu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 bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah ya sa abubuwan da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi ba mu ikon faɗan daidai da kuma aikata daidai din Allah shi mana gyaɗar dogo ya tsunduma mu a aljanna Allah ya karbi ayyukan da muke yi a yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na tara a wannan wata na ramadana hijira ta manzon tsira a sadiq wal masduq sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara ta 1433 gabanin kutsa zuwa ga karatun naji wannan cd ne na masu sai da cds da kuma kasusuwa na tafsiri da kuma sauran dukkan darussanmu sun yi compiling cd na farko ina ji ya kunshi tafsiri na ɗaya zuwa na zuwa na bakwai insha Allah ta'ala da tun daga tafsiri na ɗaya zuwa na bakwai ga shi nan a cd da suka sa masa tafsirin alkur'ani mai girma na shekara 2012 a wannan suna nufin kenan christian calendar shekara ta dubu ɗaya da da ɗari talatin 1433 a dukkan tafsirin da muka yi na maza a nan wurin a cikin ali imrana tun daga inda muka tashi a bana har zuwa kusan darasi da muka yi shekaran jiya yana cikin wannan cd din a kamar yadda aka saba mafiya yawan darussa din ana samun su a wurin shagon darul islam ne da ke nan laushi shopping complex wuntiran about a daura da stadium kenan ko ko kuma shagon mycd wanda shi ma yana laushi shopping complex ne sai dai shi darul islam na kallon hanya shi kuma mycd shagonsa na daga ciki so dukkan tafsiri da ake na maza da mata da kuma sauran duk darussa da muke yi a ga mai bukata insha Allah ta'ala zai samu a wurin su ina ba da shawari ga cewa mu rika kokarin sayan darussa na tafsiri da sauran darussa muna ajiyewa idan muna dogaro da cewa muna gani a tv ne a yanzu ba wuta babu garanti wani lokaci kuma a cikin halin kana shan ruwa ka za ya ɗauki hankalinka ko tashi ka yi sallah wani sako kana mantawa idan kana ji gatanka ne kana zuwa karatu din ba zai yi ka zo ka kiyaye duk abin da aka faɗa ba mai faɗan zai wahala ya kiyaye duk abin da ya faɗa kalma bayan kalma balle kai mai sauraro shi wa'azi tunatarwa ne shi sa Allah ya ce zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ku tunatar domin cewa tunatarwa na amfanar da muminai abin da tunatarwa ke nufi shine yau mu ji gobe mu ji jibi mu ji gata mu ji bare zana abubuwa Allah sa suna da sauki sai ka samu dukkan darasi na ɗaya zuwa bakwai a cikin ɗan kuɗi da yake takaitacce Allah ya ba mu ikon ya har ma mu rika ba wasu yan uwa don su amfana Allah ya sa kuma ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi taimake mu a jiya da ikon Allah mun tsaya kan aya ta ɗari da casa'in da biyu mun yi karatu akan muna cikin siffofin da Allah yake bayyana siffofin ulul albab wato ulul albab mutane masu zurfin tunani mutane bi ma'ana ma'abota hankali ma'abota zurfin tunani ma'abota sanin ya kamata ma'abota tunanin halittun da Allah ya yi duk wanda ka kira anan yana ɗauka ana siffata su da zurfin tunani ana siffata su da zurfin hankali ana siffata su da sanin ya kamata ana siffata su da hangen nesa ana siffata su da duba halittun da Allah yayi ya kara musu imani duka wannan ya shiga cikin ulul albab da Allah ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle cikin halittan sammai da kasai da juyawan dare da rana akwai ayoyi ga ma'abota hankali alladhina yadhkuruna Allah qiyaman waɗanda suke ambaton Allah a tsaye wa qu'udan da a zaune wa ala junubihim da kuma a sansanin jikinsu wa na fi halki samawati wal ardi kuma suna tunani cikin halittar sammai da ƙasai rabbana ma khalaqta hadha batila ya Allah baka halicci wannan dan wasa ba fakina azaban nar Allah ka kare mu daga azaban wuta suna ci gaba da addu'a rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita ya Allah dukkan wanda ka shigar da shi wuta hakika ka walakantar da shi wa malil zalimin min ansar azzalimai wato mushrikai ba su da mataimaka a waɗannan ayoyi duka Allah zai ci gaba da bayyana mana siffofi ne wato kenan halayen ulul albab a ƙur'ani akwai wurare guda biyu bari mu yi ishara ga ɗayan a na farko Allah ya gaya mana siffofin ulul albab a nan kuma ya gaya mana addu'o'i da kuma ɗabi'un ulul albab a inda ya bayyana mana siffofin ulul albab shine a cikin suratun ra'adi da Allah ya ce afamai ya alamu annama unzila ilaika min rabbika alhaqu kaman huwa a'ama innama yatadhakkar ulul albab alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna almithaq والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار a nan duka allah ya gaya mana wannan shine siffofin mutane masu hankali a cikin hausa ba lokacin tafsirinsu, allah ya ce a famai ya alamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama yanzu wanda ya san abin da muka saukar daga wajen mahalicinka gaskiya ne wato ƙur'ani, zai zama ɗaya da makaho wanda bai da ƙur'ani ba allah ya ce innama ya tazakkar ulul albab ma'abota hankali da hangen nesa su suke wa astuwa su ne musulmai na kwarai alladina yufuna bi ahadillahi wa la yanquduna al-mithaq wadanda suke cika alkawarin Allah ba sa warwar alkawari walladina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal su ne jama'ar da ke sadar da abun da Allah ya ce a sadar na zumunci wa Shauna rabbahum suna tsoron Allah bisa ga ilimi wa na su'al hisab suna tsoron mummunan sakamako rubuti sabaru a wajhi rabbihim wanda suka yi haƙuri don neman yaddar mahaliccin su wa aqamus sala suka tsaye da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan suka ciyar da abun da muka basu a boye da a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata suke kuma saka mai muni da mai kyau ula'ika lafun uqubad dar waɗannan suna da kyakkyawan ƙarshe. jannatu adini adni ha aljanna suke shiga wa man salaha min abaihim da duk wanda ya koyi da wannan dabi'u daga cikin yayansu wa zurriyatihim da kuma zuriyarsu wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin a cikin aljanna mala'iku na shigowa gare su ziyara ta kowace kofa suna cewa salamun alaikum bima sabartum amincin Allah ya tabbata gare ku fa ni'ma uku dar madalla da wannan sakamako kyakkyawan ƙarshe. wannan shine siffofin ulul albab a nan wurin kuma sai Allah ya kira alamomin da ke kara wa ulul albab imani shine inna fi khalqis samawati wal ardi wa layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar daga nan kuma sai gaya mana addu'o'in ulul albab me suke roka rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizalimin min ansar suka ce ya mahalaccin mu duk wanda ka shigar da shi wuta ya walakanta azzalimai mushrikai ba su da mataimaka sai suka ce min. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم aya ta 193 a cikin siffofi da kuma addu'o'in ulul albab wato irin addu'o'i da suke zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin addu'o'in akwai wasu siffa da suke tawassuli da ainihin imanin su ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ka ce mu yi kaza mun yi don haka Allah amsa addu'ar mu ya Allah ka ce mu bar kaza mun bari Allah amsa addu'ar mu ya Allah ka ce mu yi imani mun yi Allah ka amsa suka ce rabbana ya mahaliccin mu innana lalle mu sami ina munadiyan mun ji wani mai kira yunadi lil imani yana shela yana gayyatan mutane zuwa ga imani an aminu bi rabbikum da cewa ku yi imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi imani rabbana ya mahalicinmu faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ma'al abrar ka kuma ɗauki rayukanmu tare da al'abrar mutane masu nagarta wannan iya daga cikin addu'o'i na ulul albab Allah ka samu a cikinsu Allah ya ce suna cewa rabbana ya mahalicinmu innana lalle mu sami'ina mun ji suna cewa ya mahalicinmu lalle mu mun ji munadiyan mai kira yunadi lil iman yana kira zuwa ga imani a tafsirin nan malamai sun yi maganganu guda biyu na farko suka ce asalin magana din rabbana innana sami'ina munadiyan lil imani yunadi ya Allah mu mun ji wani mai kira yana kira zuwa ga imani shine innana sami'ina munadiyan lil imani yunadi mai kira zuwa ga imani yana kira sai muka amsa kiransa na biyu suka ce innana sami'ina munadiyan ilal imani yunadi lidin nan bi ma'ana ila don haka ya Allah mun ji mai kira zuwa ga imani yana ba mu invitation zuwa ga imani fa'aman na sai muka amsa masa wane ne wannan mai kira tafsirin farko shine tafsirin abdullahi bin abbasin radiyallahu an da kuma abdullahi bin masud radiyallahu an da kuma aktharul mufassirin wato mafiya yawan malaman tafsiri suka ce mai kira zuwa ga imani a nan shine manzon tsira muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda muka ji bi ma'ana innana sami'ina muhammadan yunadi lil imani shine maganar innana sami'ina muhammadan lil imani yunadi lalle mu mun ji muhammad zuwa ga imani yake kira sai muka amsa masa fa'amanna sai muka amsa da haka tafsirin farko mai kira din shine annabi muhammad tsira da aminci tabbata a gare shi wannan shine tafsirin abdullahi ibn abbas radiyallahu an annabi ya karantar da mu a cikin ayoyi da yawa da allah ya bashi ya isar gare mu ya karantar da mu a hadisai da yawa menene imani ya karantar da mu gaba ɗaya menene musulunci menene imani menene isani a cikin hadisi mashuri na abdullahi ibn umar radiyallahu an kissa ta umar bin al-khattab radiyallahu an hadisin muslim wanda mala'ika jibril ya zo gare shi ya zauna gaba gare shi ya ɗora cinya akan nasa fa akhbirni anil islam fa akhbirni anil iman fa akhbirni anil ihsan har zuwa fa akhbirni anis sa'a wannan kenan iya daga cikin yana kiran mu zuwa ga imani muka amsa sai tafsiri na biyu shine tafsirin su Muhammad bin Ka'ab da kuma ɗalibin Abdullahi bin Abbas radiyallahu an shine Qatada bin Di'ama bin Qatada rahmatullahi alaihi suka ce yunadi mai kira anan shine qur'ani dalilin su na cewa qur'ani ne suka ce idan muka duba ayoyin qur'ani ya fi goyon bayan wannan duk inda aka kira ina sai ka ji maganan qur'ani ake aran ma ba mu ayoyi guda biyu ɗaya cikin suratul kital ɗaya suratul jinni dauko da suratul jinni قل أوحي إلي أنه استمع نفر sai ta cikin suratul qital wa israfna suratul ahqaf suratul ahqaf wa israfna ilayka ilayka nafaran min aljin jinni yastami'una al falamma hadaru qalu qalu أنصتوا فلما فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي يهدي الحق وإلى طريق مستقيم جزاكم الله خيرا waɗannan ayoyi guda biyu irin su katada bunu da ama bunu katada alaihi rahmatullah suka dogara da su na farko a farkon suratul jinni Allah ya ce qul uhiya ilayya anna hustama nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba kace an yi wahayi gare ni anna hustama nafarun minal jinni wani taron gungun aljanu sun ji wannan sako na me faƙalu suka ce inna sami'ina ƙur'anan ajaba mun ji ƙur'ani abin mamaki cewa sami'ina ƙur'anan ajaba sai katada ya ce ai shine a nan wurin rabbana inna na sami'ina munadiyan mai kiran mu zuwa ga imanin nan shine ƙur'ani yana cewa ku zo ku yi imani inna hadhal ya yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira idan muka duba cikin suratul ahqaf kuma yace wa israfna ilayka nafaran minal jinni yastami'una alquran kaga anan ma qur'ani yake ji falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da allah ya qaumana ajibu iyalla. don haka a nan wurin sai suka ce rabbana innana sami'ina munadiyan ai rabbana innana sami'ina alqur'ana yunadi lil imani fa amanna ya Allah mun ji qur'ani yana kira zuwa ga imani sai muka amsa don haka a nan cewa annabi ake nufi ko qur'ani wanne fi karfi malamai suka ce duka abun ɗaya ne in ka ce annabi in ka ce qur'ani abu ɗaya ne na farko ta hanyar wa muka san qur'anin wa aka saukar qur'anin annabi sallallahu wa ya karantar da mu qur'anin ashe shi ake karanta don aka yi mun ce mun ji annabi ai daman annabi da ya zo ba da maganan bakin sai ba ƙur'ani ya gaya mana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayi kuma wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillahi may yuti'ir rasula faqad ata Allah ashe kenan in kace ka ji annabi ai da mun sheka maka qur'ani karban qur'anin da muka yi yadda da sakon annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gari shi za mu karbi wannan nan ai baka yadda in baka yadda da dan aike ba baka yadda da aiken da aka masa in baka yadda da dan sako ba baka amintuwa da sakon me yiwa an kudi ne ka dauka ya rage me yiwa an sako ne ka dauka ya canja me yiwa an magana ce ka dauka ya sa son rai amma idan ka aminta da dan aike to abin da aka aiko shi da shi iya tasiri don haka idan mun ce inna na sami ina muhammadan yunadi lil imani fa'amanna yi dan ƙur'anin ya shiga ciki don daman annabin shi ya zo da ƙur'anin don haka wani shi za ga kai a zahiri sai kamar ƙur'anin ne a wannan sami sami'ina munadiyan nan amma irin su ibnu abbas ibnu masud da suka ce annabi muhammad ake nufi sun san daga ka yadda da annabin ai ka yadda da ƙur'anin babu wanda zai amince da gaskiyar annabi muhammad tsira da aminci sabbata a gare shi kuma ya ƙi karban sakon qur'ani haka shine innana sami'ina munadiyan lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna yana cewa ku yi imani da mahalicinku fa amanna sai muka yi wannan imani da ake bukata yadda gayyace mu zuwa ga imani sai muka ce fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah ka kankare mana mu mal farq baina ghufrani dhanb wa takfiri sayyi'at menene bambanci tsakanin gafara da kuma kankarewa malamai sun yi manyan maganganu guda biyu a nan wurin magana na farko suka ce shi al-ghufran al-maghfira yana faruwa ne a bangaren da kai laifi mai girma kake so Allah ya yafe maka Allah ya ce kada kai sai kai Allah ya ce in kai haramun ne sai kai to anan shine in aka yafe sunansa al-maghfira shi kuma takfiru sayyi'at kuma yan kananan kurakure ne waɗanda ɗan adam bai ma san yayi su ba kai da kanka kai su baka san kayi ba wani lokaci ko idan ka ya dan fisga ka lona ba baka ankara ba ma ko kunnan ka ya dan ji wani abu ba ma da niyyar ka ba dai kai baka bashi wani muhimmanci ba ko bakin ka ya dan furta wani abu da ba wata manufa kake da shi ba kananan ababe da ke faruwa shine takfiru sayyi'at so daka shi yasa suka yi addu'an abu guda biyu addu'a na farko faghfir lana dhunubana na biyu wa kaffir anna sayyi'atina ya Allah inda kace abinda kace kada mu yi sai kuskure yasa muka yi Allah ka gafarta mana yan kananan kurakuran da bamu san da su ya Allah ka yafe mana sai tafsiri na biyu wanda dukka iya ɗauka shine in ka ce faghfir lana al-maghfira kenan wannan iya nufin shine cewa al-fadl min Allah al min Allah shine abinda kawai Allah ya yafe maka ganin damansa shi kuma takfiru sayyi yana faruwa ne idan kai laifi sai ka yawaita ayyukan alkhairi sai Allah ya duba karuwan aikin alkhairin ka da bunƙasa su sai ya yafe maka in ya yafe maka dalilin ayyuka na alkhairi to ya maka takfiru sayyi'at amma idan kuma da man falala ce kawai ta ba wani aiki kai ba sai kai addu'a Allahu gafurur rahim sai gafarta maka to anan ya maka gufranuz dhanb so da shi ana samun magafira dalilin falalar Allah ne takfiru sayyat kuma kankara kurakure ana samu dalilin ayyukan alkhairi fi'lul khairat ayyukan alkhairi da kai shi yasa qur'ani ya gaya mana wannan cewa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanat yuzhibuna sayyi'at kaga Allah sai ya ce kyawawan ayyuka na tafiyar da munana yuzhibuna sayyi'at ai shine takfirul dhunub din dalilin me dalilin tsaye da sallah aqimis salata tarafayin nahari ka tsaye da sallah tarafayin hari a lokacin fitowar rana da faduwanta wa zulafan min al da wani bangaren dare sai ya ce kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana su share su to da ka anan malamai sai suka ce to wannan shine gufranuz zamb ala ayi halin al-maghfira ta fi girma akan takfiru sayyi'at in an ce an gafarta wane ya fi a ce takfiru sayyi'at wannan yasa Allah yake kiransa kansa ghafurun mai gafara ne amma bai ce shi mukaffiru sayyi'at ba bai yi sunansa daga takfiru sayyi'at ba amma sai ya ciro sunansa daga gafara kuma duk mafiya yawan siffofinsa da gafara yake kira nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim kaga inni anal ghafurur rahim yace wallahu ghafurur rahim so da wannan malamai sai suka ce almagfira ta fi girma wanda bakinsa ya sa ya dan je zuki ta malle ko kuskure ya faru idan sai kalli wani sabon Allah mai girma ko da shi dan duniya ne ya taba yin zina ko da dan duniya ne ya taba shan taba ko kuma ya taba shan giya yayin sai ya daina ya zama baban Allah idan aka yafe masa wannan an masa ainihin almagfira gafara ne kenan shine faghfir lana dhunubana yan kananan ababe da mutum yake yi idon sai dan kalli wani abu a TV zai wulga sai dan ga wata na rawa a TV sai dan yi haka sai dauke kansa ya dan wuce haka can zai ce astaghfirullah to idan aka yafe masa anan to shine an yi takfiru sayyi'at shi yasa Allah yake ce mana lillahi ma fi samawati wal ardi yakhluqu ma yasha banda ma wannan alladina yajtanibuna kaba'ir al ismi, wal fawahisha illa lamam to a takfiru sayyi'at kenan takfiru sayyar shine illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira huwa a'lamu bikum id ansha'akum min al-ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa asali faghfir lana dhunubana zunub iya daukan kaba'ir zunub manya manyan zunubai sun shiga cikin nan don Allah yana iya gafarta maka manyan zunubai matukar ka tuba duk duniya ba zunubin da ya kai shirka in mutum ya tuba gabanin ya mutu Allah yana yafe masa wanda ya mutu a kai ne Qur'ani ya ce Allah ba zai yafe masa ba amma in ya tuba gabanin ya ba duniya Allah zai yafe masa so da ga anan wurin faga fillana zunubana zai dauki manyan zunubai kamar yadda Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira matun hauna an nukaffir ankum sayyi'atikum kaga in tajtanibu kaba'ira kaba'ira nan shine faghfir lana dhunubana nukaffir ankum sayyi'atikum kuma shine me kenan wa kaffir anna sayyi'atina kaga kenan kaba'iran zunubai da saga'ir wanda yake bayyana mai imani kuskure na iya sa ya kaba'iran zunubi sai dai kawai ba wai zai je da gangan ba ya ce a to ai ba wani damuwa tun da an ce shi ma mai imani yana kaba'irai ai dan mun yi ba zai cire mu a cikin masu imani ba bawan Allah na kwarai baya wannan ana nufin abin da zai faru ba ka tsammani sai ka fada ka ba iri baka ankara ba sai faru sau daya ka zauna kai ta kuka kai ta nadama in kai tuba sai Allah ya gafarta maka amma ba wai ka je kai da gangan ba don haka waɗannan ulul alba suna addu'a Allah ya kankare musu kaba'irai da kanana wannan shine suna tuba zuwa ga Allah tuba na da manyan sharuda sun kai guda shida ko guda bakwai sharadin tuba na farko shine al-ikhlas dole ya zama ka tuba zuwa ga Allah shine wa ma umiru illa li abdullaha mukhlisina lahu sai kuma sharuɗa guda biyu da malam mai akhadari ya kawo wa shurutu taubati annadamu ala ma fata wa niyyatu Allah ya uda ila dhanbin fi ma bakiya min umrihi wa ayyatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha sharadin tuba na farko shine ikhlasi don Allah na biyu kuma shine me shine al'azum daura niyyar mutum ba zai koma ba ya tabbatar ya tuba kenan tuba tsantsa babu komawa shine ya ayyuhal halladina amanu tubo ila allahi taubatan nasuha she sharadi kuma na uku shine al-iqla mutum daga an ce sabon Allah ne take sai ya daina innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ula'ika humul muflihun sai kuma mai na hudu mun kira na farko al-ikhlas na biyu sai me al-azm sai na uku me al sai na hudu an nadama don hadithi a cikin sahiha ya kira an-nadam taubatun manzo Allah ya ce nadama ma tuba ce mutum ya rika dana sanin me yasa yayi sai na biyar mutum ya tuba gabanin ransa ya zo gargara babban malami sheikh muhammad bin saleh al-uthaymin al-wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai ya ce tuba gabanin rai ya zo gargara condition ne na repentance wato shardin min shuruti tauba saboda hadithin tirmidhi ya ce inna allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir allah yana karban tuban bawa matukar bai zo gargara ba sai na shida mutum ya tuba gabanin rana ta fito sai da take faduwa kamar da hadithin muslim ya ce inna allaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها الله yana shimbuda hannunsa da rana dan ya gafarta mana hannunsa da dare don ya gafarta mana zunuban rana da muka yi auni yana shimfidawa a cikin wuni don ya gafarta mana zunuban dare ha sai rana ta fito ta inda take faduwa zai daina mana wannan gafara wannan shi ne akwai ran da za a wayi gari rana ba za ta fito ta gabar ba ta yamma za ta fito ta yi zafi a sama sai da koma yamma ta fada la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya allah muna roƙo kar nuna mana wannan lokacin ya allah ka ɗauki rayuwarmu da imani gabanin wannan lokacin ya allah ka tausaya mana ka mana gyaɗa dogo da zama ba ma duniya a lokacin duk wanda ya tuba allah baya karɓan tubansa shine qur'ani yace yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira daga rana ta fito wannan ta inda take faduwa ko mutum ya tuba Allah ba zai karba ba sharran tuba nawa kenan shida wannan sune tsakaninka da Allah sai na bakwai in akwai haƙƙin dan adam shine sai ka mai da wannan haƙƙin zuwa ga mai haƙƙin kaman atadruna manil muflis al muflis fina man la dirham lahu wala mata qala innal muflisa min ummati may ya'ti yawmal qiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad daraba hadha wa qadhafa hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha fayu'ta li hadha min hasanatihi wa li hadha min حسناته فإذا فنيت حسناته أخذت من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار حديث مسلم ko kuma hadisin bukhari da yake gaya mana muhimmancin mai da haƙƙi zuwa ga ma'abocinsa da yake gaya mana akan mu yi latu addunnal hukuka ala ahliha ku yi kokarin kiyaye haƙoƙi zuwa ga ma'abotansu wannan duka me yake gaya mana shine in akwai haƙƙin dan adam in kuɗi ne sai ka mayar masa in mutuncin ka ci sai ka neme ya yafe maka idan ƙarya kamar sai ka neme ya yafe maka mafhum tayyib kula ga wannan sai mu yi kokarin kiyaye wannan magana da shine in za mu tuba waɗannan sune ne sharuɗan tuba guda shida tsakaninmu da Allah da ƙarin na bakwai akwai haƙƙin ɗan adam to shine faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina ka kankare mana kurakuranmu wa tawaffana ka ɗauki rayuwarmu ma'al abrar tare da abrar abrar jam'i ne na barrun innahu huwal barrur rahim albarru shine asalin mai nagarta bawan Allah na ƙwarai kamar yadda manzo Allah ke cewa ita tasalanil bir birri shine naga aikin nagarta albarru kuma mai nagarta din kaman yas'alunaka na'am laisal albirra an tuwallu wujuhakum qibal al-mashriqi wal maghrib wadannan ayyukan su ne albir wanda ayyukan kuma shine mai barru. jam'in masu wannan aiki jam'u taksir sai a ce abrar shine an yi jam'u taksir so daka jam'in mutane na kware wa tawaffana ma'al abrar ka ɗauki rayuwar mu tare da al'abarar abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ya ce su ne annabawa da manzanni shine wata waffana ma'al anbiya'i wal mursalin ya allah ka ɗauki rayuwar mu ka tara mu gobe kiyama tare da al'abarar a inda za ka tara mu mujahid bin jabar ya ce al'abarar su ne waɗanda allah ya kira su a cikin wa mai yuti war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin wadannan sune abrar al anbiya was siddiqin da siddiqai was shuhada da shahidai was salihin da bayi na kwarai yace wannan sune abrar muhammadu al-amin bin muhammadu al-muktar shankidi rahmatullahi alai yace ce anan kawai allah sun ce wata waffana abrar ba su faɗi ina birar suke ba sai ya ce amma allah ya gaya mana abrar ina suke a ƙur'ani innal abrara إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم جزاكم الله خيرا الله يتي إن الأبرار وأن متاني ما سنة قرتا لفي نعيم سنة تكن نعمة قوبي قيامة نعمة إتتي الجنة جنات النعيم كينا سنة تكن الجنة النعمة سنة كتسكتي وتوفنا مع الأبرار ashe bayin Allah ulul albab suna roƙon Allah ya yafe musu kurakuransu kuma suna roƙon Allah ya musu baiwa da kyakkyawan ƙarshe ya ta da su tare da al'aburar annabawa da manzanni don hatta annabawan su da kansu suna roƙon Allah ya da su da annabawa 'yan uwansu ga Yusuf alayhi ya ce rabbi kadi a Taita ni min mulki wa allamtani min ta'awilil al ahadith fatir samawati wal ardi anta waliyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin as-salihun anan sune annabawa don idan Allah ya kira sunan as bai kira al-anbiya a wurin batu as iya nufin annabawa ne duk inda Allah ya kira as-salihun bai kira al'ambiya ba as-salihun iya nufin annabawa ne ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة lamina salihin ai lamina anbiya wal mursalin kenan amma tan da yace wa may yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wa shuhada sai yace was salihin to tunda annaba sun zo salihai anan to ba su ne annaba ba amma aka kira as-salihun ba kira annaba ba to as-salihun su ne me su ne annaba inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin don haka annaba sun shiga cikin as-salihun a wurin mafhum tayyib sai ce me ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا يا مهلتم وآتنا كبام ما وعدتنا abinda ka mana alkawari ala rusulika akan harshen manzanninka wala tukhzina yawmal qiyamah kar ka kunyatar da mu ko ka walakantar da mu ranar kiyama innaka lalle kai la tukhliful mi'ad ba ka saba alkawari kalmar rabbana wannan ita ce ta bakwai a cikin waɗannan maganganu akan ulul albab rabbana ɗaiɗai guda bakwai Allah ya kira rabbana ta farko shine rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar rabbana ta biyu rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita rabbana na uku shine rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani na hudu rabbana faghfir lana dhunubana na biyar rabbana wa atina ma wa'attana waɗannan su ne rabbana guda biyar da Allah ya kira auren da wannan ja'faru sadiq rahimahullah yake cewa duk wanda zai yi addu'a ya roƙi Allah rabbana rabbana rabbana rabbana sau biyar a addu'arsa ya ce matukar musulmi ne insha Allah Allah zai amsa masa don anan da suka gama rabbana suna gama sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum kenan sai Allah ya amsa musu addu'arsu tunda kun yi rabbana biyar ai za a amsa muku Allah yana jin kanku shi yasa yawaita maimaita sunan Allah cin addu'a babban al'amari ne annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya ji wani mutum yana addu'a ya daga hannu yana annabi ya ce roƙi a baka kai babu damuwa ya ce wasu habbai na ji wannan addu'a da wasu sunayen Allah duk wanda ya roƙi Allah da wannan sunayen Allah zai amsa masa yana ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an ilaha illa anta al-ahadu samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad annabi ya ce waɗannan duk wanda ya roƙi Allah Allah zai amsa sunaye ne na Allah na musamman ya kira su yake kaskantar da kai yake mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wataala da ya tausaya masa ya taimake shi ya amsa mar bukatar zanabi ya ce ba Allah zai amsa maka annabi ya daga hannu yana addu'a a filin badar ya dora mayafinsa a kansa yana ya Allah in tuhlak haula lam tu'bad Allahumma in tuhlak lam tu'bad Allahumma iya yi. har mayafinsa na kan sai fadi a filin badar ya Allah in ka bari aka halakar da wannan Allah ba za a bauta maka a bayan kasa ba yana ta Allahumma Allahumma bargon ya fadi bai sani ba sayyidina Abubakar ya dauka ya dora masa annabi ya ce ya ce annabi ya isa haka ai ko talakan gari ko dan tsara suka yi wannan addu'a Allah zai amsa balle kai ayi ta Allahumma Allahumma ya ce annabi Allah ya amsa a kwantar da hankalinka wannan ai ko gama gari suka yi wannan addu'a Allah zai karba balle kai don haka yawaita maimaita sunan Allah cikin addu'a babban al'amari ne wannan yasa Allah iya da asma'ullahi al'azam da duk wanda ya roƙe shi da su hadisi ya ce Allah zai amsa masa sun zo a wurare guda uku a rama a Qur'ani alhayyu alqayyum alhayyu mai cikakkiyar tsayuwa da daidaituwa mai tsayawa da al'amuransa ba sai ya nada kwamishina ko advisor ko minista ba shi Allah ke da alhayyu kuma rayayye Alhayu alkayyum mai cikakkiyar rayuwa kuma mai tsayawa da al'amuransa kulla yaumin huwa fi sha'an waɗanda suna cikin sunayen Allah dan an yi addu'a yana amsawa sun zo a wurare uku a Qur'ani a ran taimaka mana da su Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum na farko a cikin suratul baqara kenan a cikin ayatul kursi sai na biyu بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نبي آدم ما يكامنا أفركم آل إمران سورة أكو وعنت الوجوه للحي القيوم كاجوا يا قرآني na uku cikin suratu taha na farko a cikin bakara da Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sai na biyu a farkon ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba sai na uku cikin taha ya ce wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wadannan guda uku sune asma'ul lahil' azam ka yawaita roƙon Allah da alhayyu alhayu alhayyu alkayyum waɗannan sunaye asalinsu ga yawa jini na wuce ne in dai ka kaskantar da kai ka iya fadanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kai khudu'i zuwa gare shi ka daga hannu ka roka insha Allah Allah zai amsa maka za ka ga fathi a rayuwarka Allah zai ji tausayinka shi yasa yawan kiran sunayen Allah za ka ga duk inda ka ga an amsa addu'a za ka ga akwai sunayen Allah a ciki shi yasa nan suka yi ta rabbana rabbana rabbana mafhum suka ce rabbana ya mahalicci mu na biyar eh, ya mahalicci mu ne ce rabbana na biyar wa atina ka bamu wa wannan menene cewa ba mu mai suka yi roƙo ne a larabci idan abu minal a'ala ilal adina ne umarni ne idan kuma minal adina ne ilal a'ala to shi kuma roƙo ne wato idan daga sama zuwa ƙasa aka yi magana to sunansa umarni idan babanka ya ce maka kawo ruwa ina bukatar ruwa to umarni ya maka saboda yana sama da kai idan kai ne kana yaro kace ce baba ina son ruwa to wannan ba umarni ba sunansa roko shi na kasa in ya bukata wurin na sama yayi roko na sama in ya gaya na kasa kuma yayi umarni shi